to sai dai kuma tuni shugabannin addini a jihar ta lagos suka fara mai da martani game da matakin na jihar lagos na ƙin buɗe guraren ibada ni ne suna Pastor Jonah Philip McCain daga Iglesia ta Lutheran Church of Christ in Nigeria, LCCN Ikeja Highway Patrol barak wannan na rufe mataki na rufe wurin sujada da gwamnati ta ɗauka a kan cewa a rufe wuraren sujada domin a hana wannan yaduwa wannan ciwo e gwamnati ta yi kokare da duka kikiro hanyoyin da ta yi amma inda na ga an gaza shine rufe wurin sujada a nan an gaza kuma mu gaya wa juna gaskiya idan yau ka je ka rufe mini coci akan cewa zai zama ta dalilin bude coci zan yada cutan wannan ta coronavirus su wane ne suke zuwa coci ka iya kasancewa fa mutanen da suke zuwa coci mutane ne waɗanda suna zuwa kasuwa mutane ne waɗanda suna zuwa wurin aiki mutane ne waɗanda suna cuɗanye da mutane daban-daban ana hulɗa da mutane ai da san waɗannan mutane da gwamnati ta an bari in ji an ci kasuwa da san mutane ne suke zuwa coci da san mutane ne suke waɗansu ayyuka daban da coci tana kawo kuɗi ma gwamnati kam da za a rufe ne ko da gwamnati ko da masallaci tana biya ma gwamnati da za a rufe ne na ba da gaskiya zan ce maka gwamnati ba za ta rufe ba idan gwamnati ba ta shirya dama bude ba me yasa ta ce me yasa ta yi anazin budewa da ba za ta yi announcing ba amma ni na ga cikas nata domin kila ma ka ce bata san abin da take yi ba su ma dai a bangaren su al'umma musulmai sun bayyana rashin jin daɗin su da dokoki masu tsauri da suka ce gwamnati jihar ta Lagos ta kakaba kafin a buɗe masallatai da kuma sauran guraren ibada kamar da Sheikh Suleiman Ibrahim da ke zama babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen 1000 amfo da ke Victoria Island ya bayyana limamai a jihar Lagos gaba daya sun yi mitin waɗanda suka halarta cewa Ah, ba za mu yarda a bude ya ba bisa ga wannan dokoki da gwamnati ta sa dokoki ne waɗanda sun saba ma ka'ida na masallatayya cewa yara ba za su je masallaci ba suna kasa da shekara sha biyar da tawa ba za su je ba sun wuce shekara sittin sannan kuma kowane masallaci sai ya samu rajistan masu zuwarsa sannan kowane bayan sallah sai an yi eh, feshi a masallaci da wasu dokoki masu tsanani waɗanda masallatayya ba mu yarda da wannan ba saboda rashin yarda da wannan mun yi ittifaki cewa ba za a bude masallaci ba har sai gwamnati ya janye wannan doka domin idan muka yadda muka bude masallatayyan mu wannan doka suna nan to lalle ne idan muka saba za a ce mun saba ma gwamnati yanzu aka dai yau masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ta haura dubu goma sha takwas da ɗari a yanda ɗari kuma suka rasa rayukansu jihar Legas dai ita ce jihar da tafi kowace jiha a Najeriya yau masu dauke da wannan cuta babin ya jibrin murya Amurka The Nigeria.